manuniya. ana ci gaba da taka takun takaddama kan tarin kuɗin da aka saka cikin kasafin kuɗin Najeriya na wannan shekarar da suke cewa a gaskiya akwai binne-binne. Wannan kasafin kuɗi shi ake gama ka soki burutsu domin me 'yan majalisa har yanzu ba su san kansu su 'yan majalisa. Abun da aka ware gaba ɗaya na manya manyan ayyuka ma tiriliyan takwas ne da ɗigo bakwai. To kin ga kan ga magana tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki. Su kuwa masana tattalin arziki da manazarta cewa suke cimurin curin bashin da ake ciwo Najeriya ma dai abin tsoro ne. Yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara takwas tara da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne. Game da maganar baiwa ma'aikatan jihar Zamfara albashin wata guda kyauta kuwa gwamnan jihar ne ya ce ai idan ana son magance matsalar tsaro ma to ya zama wajibi a rinka kyautata kyauta wa mutane kawai da talauci shine zai kawo tsaro saboda idan mutane za su ci su sha kuma ya masa adalci to na yi imani ta'addanci shi ma zai rage waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da duk ranar juma'a ne kukan ba mu aran kunne. Shiri na ɗari da hamsin da ɗaya cikin jerin shishiyar manuniya amma fa na farko cikin sabuwar shekarar da in Allah ya yarda babu haƙƙin wanda za a danne. Mai yiwuwa kuma ƙoƙarin dangar dangace danne haƙƙoƙin wasu 'yan yankuna a Najeriya ne yasa wasu masana ke kukan cewa a kasafin kuɗin fa akwai kwane-kwane. Sai dai kuma tuni aka ji sanata Ali Induman da ke cikin 'yan kwamitin kasafin kuɗin masajan tare Najeriya na gaya wa duniya cewa ai duk zarge-zargen da ake yi kan kasafin kuɗin gaibu ne. Mun ƙara kasafin kuɗin da kaɗan, amma duk sauran abubuwan da shi shugaban kasa ya zo da su haka muka yi bisa dalilai guda biyu ko uku na farko wannan shine farkon kasafin kuɗin da shi shugaban kasa ya kawo muna so mu bashi benefit of doubt tunda yana gaggawan akan yi abun a zo a gani to mu sai mu bashi dama mu je mu gani to shi yasa muka zo na kinga har wato magariba har muka wuni har ranar asabar muka dawo mu yi aiki don mu tabbatar da cewa an gama da kasafin kuɗi ƙarshen ma su kamar ciyaman nawa da ciyaman na can majalisar wakilai ina jin so sa'an kwana biyu ko uku ba zai barci ba to ina wata takaddama da aka ce ya faru aka ce an ba shiyar kudu kudade masu tsoka amma arewa ba a bata komai ba shi kasafin kudin nan da aka kawo shi shugaban kasa ya kawo abun da aka ware gaba daya na manya-manyan ayyuka ma tiriliyan takwas ne da ɗigo bakwai to kin ga kan ga maganar tun daga nan zaki gane ba gaskiya a ciki mm. amma muna kan bincike ni dai ina tabbatar ma mutane cewa mu yan arewa da muke majalisar dattawa har ma da kai na wakilai ba za mu zauna a nan a cutar da arewa ba. Shi ma dai shugaban kwamitin kasafin kuɗi a masar wakilan tare Nigeria Honorable Abakar Bichi ya ce duk abubuwan da aka kunshe cikin kasafin kuɗin abubuwa ne da ke bayyane. Um, abin da muka ci ma shine naira tiriyan ashirin da takwas da digo bakwai. Kuɗi na. Daga ina aka samu ƙarin? an samu ƙari daga lissafin da muka duba wanda shugaban ƙasa ya kawo farashin dala akan naira 750 wanda muka duba kuma kowa ya sani kuma kun sani cewa kowace take ji kasuwa dala tana naira 1200 so wannan mun sa mun kara naira 50 akan kowace dala zuwa naira 800 kuma hukumomi na gwamnati masu tara kudade irin su NPA da su custom mun kira su mun ce kudin da suke kawa na haraji ba su isa ba ya kamata ne su karo kudade don al'umma aiki kuma su tabbatar mana cewa za su iya kara kudi har naira biliyan 700 so haka muka samu karin naira trillion ɗaya da digo biyu kuma waɗannan kuɗaɗe duk an sa su ne a manya-manyan ayyuka a manya-manyan ma'aikacin gwamnati. amma akwai wasu jihohi fa da suka yi korafin cewa babu wani abu da aka samu su a kasafin kuɗin bane. wannan kisan mutane su faɗa amma ina tabbatar miki akwai masu maganganun propaganda ba gaskiya bane da suka haɗa lissafin manyan ayyuka suka ce trillion sha bakwai to kuma duka ma manyan ayyuka abinda aka ware a duka budget din trillion tara ne saboda haka daga nan za ki gane cewa maganar ba gaskiya bane. maganar matsalar kasafin kuɗin na bana amma a jihar kaduna na kuma ita ce ta taso barista Muhammad Ibrahim Zariyan da ya ce ai kammala karatun kasafin da rattaba mai hannu cikin kwanaki uku kacal ya nuna akwai abubuwan da aka yi su a kudindine. Wannan kasafin kuɗi shi ake gama ka soki burutsu domin me 'yan majalisa har yanzu ba su san kansu su 'yan majalisa ba. Amma ai akwai fahimtar juna ne. Ba magana fahimtar ba magana fahimtar juna a gwamnati. Ana maganan check and balance ne. Ana maganan ka kalli abin da yake yana kan doka ko ba shi akan doka. Ta ina za a kawo kasafin kuɗi cikin kwana uku da kawowan shi har da sa hannu. Wannan ya saba ma hankali, ya saba ma tunani, ya saba ma tsarin demokradiyya na cewar gwamna daban ko shugaban ƙasa daban majalisa daban bangaren shari'a daban. Amma cewa kuke ina a zauna a fahimci juna wannan kila kafin kafin a kawo kasafin ma duk an fahimci abin da aka ba ne ake maka taɗi ba sun zauna sun karanci yadda kasafin kuɗin bare ya kasance an samu canjin yanayi yanzu kasafin kuɗin gwamnatin tarayya ai akan dala saba'in da bakwai aka yi amma mai nawa ake saida sai ka mai ya sauko ganga dala saba'in da hudu zuwa saba'in da uku to kaga irin abin da ake gudu kin shi aka ce sarsashe ne to su kansu bare eh, wannan yan karan kaɗaniya ba fahimta gabanin majalisa bane ina shugaban majalisa ai wannan fa shi dan majalisa amma ya za a ce ba shugaban majalisa ba an kai shugaban majalisa waye shugabanci majalisa shirme ne ba tsarin mulki ba ba ne ba doka ba ne dole sai da sifika rantsatsan sifika dipti sifika ne an ce kar an kasa zaɓi sifika ku zauna kai kun zama raƙumai da akala kun manta ku yan majalisa ne kuna rike da bangaren gwamnati ne na daban wanda tsarin mulki ya kafa ku sai dai su masu bibiyar yadda ake gungura gwamnati irin su dabta faruk bibi faruk na jami'ar abuja cewa suke ciyo curin bashin da ake wa nigeria ne yasa kullum ake ta faman ganin tatsugune tabbas shi bashi yanda yake a nigeria abin tayar da hankali hankali ne kuma abun tsoro ne makomar mu da irin wannan tafiya ta bashi na triliyoli irin wannan masu ɗumbin yawa ba ta nuna wato hanya mai bullewa kuma abu ne wanda idan muka ga yadda duniya ta sa gaba da irin wannan al'ada da muka ɗauka na wato karɓan bashi to a gaskiya muna da babban matsala wacce ba za a iya wato tsinkayar yadda za a fita daga cikinta ba saboda duk gwashin da za a ce maka an ɗauka ba za a iya tabbatar maka da cewa idan ba a karɓi wannan kuɗin ba ƙasar ba ta da yadda za ta fitar da dukiyar da za ta iya karmatuwa daga jikinta ta tabbatar da wannan abin ba na biyu ba za ka iya tabbatar da cewa wannan abin abin ci gaba bane za ga in ta lalluba ta lalluba ko abin wasu za su samu riba ne ko abin za a je a tarwatsa tsashi a wani ko kuma abin sharholiya ne to sai ki ga yawancin bashin da Najeriya ta ci musamman shekara takwas tara da ta wuce na cikin gida bashin cinyewa ne game da biyan karin albashin wata guda kyauta da aka yi wa ma'aikatan jihar Zamfara kuwa gwamna Dauda Lawal daren jihar Zamfara ne ya ce ai tasirin tallafawa talakawa ma'aikata wani abu ne sananne idan ka duba yanzu halin da al'umma take ciki a najeriya ballantana ma jihar zamfara dole ne ka yi yunkuri ka ga wace hanya za ka bi don taimaka ma al'umma shi sa na ce lalle-lalle a biya wannan albashi to amma ina aka samu kuɗin ƙarin ko ba da wannan albashi na wata sha uku da kuka kira shi kamar yadda aka sani mun samu kanmu cikin wani irin mawacin hali na halin kaka zamu yi ballantana ta harkar kuɗi to amma alhamdulillahi mun bincika da muga cewa dai ya kamata duk da wannan rashin da ake da shi mu yi wani hubbasa wanda al'umma za su ji daɗi wanda zai kawo sauƙi a rayuwarsu haka ganin idan kuka sa wannan kuɗin da kuka ƙara ma'aikata albashi na wata sha uku wani bangaren tsaro kamar zai fi zama abun da talakawa ma za su fi cin more shi Ya a umar idan ka duba rashin tsaro me yake kawo shi talauci ta sauraka wa'annan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da za mu bi don kau da talauci kuma wannan kau da talauci shine zai kawo tsaro saboda idan mutane za su ci su sha kuma a musu adalci to na imani ta'addanci shi ma zai rage. To duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da marafin iko a Najeriya cewa kullun aka waye gari fa kwana guda cikin kwanakin da aka keɓe musu ne ya kone Domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki dubu ɗaya ne su yi sallamar sakin kujerin da dama su suka daddanne. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shirya zo muku musamman da Umar Faruk da ke fadar shugaban ƙasa a Najeriya sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daga yankunan karkara da birane. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.